ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما babu buƙatar Allah ya azabtar da ku in kun gode kun yi imani shi Allah madaukakin sarki mai jin kai ne yana azabtar da ku da zunubanku ne idan kuka gyara aikin ku kuka gode masa akan ni'imominsa kuka yi imani a zahiri da badili ba zai azabtar da ku ba Allah mai godiya ne ga wayan da ya yarda da ni'imominsa zai ba su lada mai yawa masani ne da imanin halittarsa zai saka wa kowa da ayyukansu